da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na biyu masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya mun dakata ne a girgiza kai yayi ce ba zan bari a yanke mata hukuncin kisa ba har sai na tabbatar da ita ce mai laifin don gaskiya a irin shekarunta ba na tunanin za ta iya irin wannan aika-aikan Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai don jin da za ta kaya cikin sanyin jiki ya ce a'a barista karka ce haka Shiru barista Faruk ya ya ci gaba da duba fayil ɗin da aka kawo nata, sai can ya rufe, ya juyo ya kalli barista Bilal ya ce, Barista Bilal, ina nan akan batuna na son taimaka mata, don haka zan je in yi magana da alkali ko me kenan gobe bayan azahar zan zo mu je karaka ne a can prison ɗin. Tun kan ya rufe baki barista Bilal ya yi zumbur ya mike tsaye ya ce ni kuma oga kallon shi barista ya ce eh saboda ina son samun wasu bayanai daga wajenta barista bilal kamar zai yi kuka ya ce kenan allah ya kai mu zan yi yadda ka ce murmushi barista faruk ya ce na gode sosai barista ba tare da ya ce komai ba ya juya ya fita barista faruk ci gaba ya yi da nazari akan fayil ɗin jawahir kafin daga bisani ya tashi ya bar ofis ɗin a can gidan yari duk inda ka kalla mutane ne ke ta faman aikace-aikace gefe ɗaya na hagu jawahir doke gaban wasu mata masu kula da su hannun su rike da bulala magana suke mata akan ta tashi ta yi aiki amma take ko motsawa ba ta yi ba bare asaran za ta tashi ɗaya daga cikin matan ne ta ɗaga bulala ta shauɗa mata cikin fushi ta ce kewace iriyar mace ce kullum a yi ta fama da ke akan ki tashi ki aiki amma kiki ko kaɗan jawahir bata motsa ba bare a saran za ta tashi su dukansu ɗaga bulalan hannunsu suka suka dinga shoɗa mata ta ko ina suke dukanta amma ko kaɗan bata motsa ba kanta yana sunkuye a kasa ta rintsa idananta gam bugunta suke kamar sun samu jaka lokaci guda ta silale kasa ta faɗi sai da suka sai da suka gabata iya motsi sannan suka barta nan mutum biyu ya kamata suka tafi da ita ɗakinta ana zuwa aka wurga ta suka rufe kofar nan wajen a wajen ta yi kwance idananta a rufe gashin kanta duk ya baje mata fuska a hankali ta ɗago hannunta ta dafe kanta daga haka bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita ruwan sanyin da aka makaka mata a jiki ne ya sa ta yi saurin buɗe idananta ɗaya daga cikin masu tsaron su ce abinci ne ta ajiye mata cikin wani ɗan karamin kwano duka abincin bai wuce a yi loma biyar a kare ba a wulakance ta ce ga abincin kinan tashi ta yi ta zauna tana kallonta da idanunta da suke limshewa saboda wahala har matar ta juya ta tafi maimakon ta ci abincin sai ma rarrafawa da ta yi da kyar ta je can karshen ginin ɗakin ta ɗage wani dutse ɗan babba da yake ajiye a cikin ɗakin nata ta ɗauko wani ɗan karamin littafi duk ya ci mai mai kama da diyari ta buɗe hannunta yana rawa ta ɗauko wata biro still dai hannunta yana rawa ta fara rubutu can kuma ta rufe ta maida inda ta ɗauko ta tashi tana tafiya tana rangaji ta koma can wajen da abincin yake ta zauna ta ɗauko ɗaukowa ta yi za ta ci wata irin iska mai karfi ta taso a cikin ɗakin kara jawahir ta saka nan ta sulale ta sume a can koɗe ɓangaren barista faruk zuwa ya samu alkali suka yi magana alkali jinjina ma maganar tasa yayi ya ce anya barista za ka iya wannan aikin ni fa yarinyan can hankalina bai kwanta da ita ba murmushi barista faruk yayi ya ce allah ya gafarta malam hankali ne bai kwanta da abin da ake zarginta hankalina ne bai kwanta da abin da ake zarginta a kai ba na fi so in yi bincike in tabbatar da gaskiya idan dai har na gano akwai sa hannunta a ciki to zan janye daga tsaya mata alkali ya ce to shikenan tunda ka ce haka Allah ubangiji ya taimaka barista Faruk ya ce zan je in samu registrar mu yi magana in ya so kafin a zauna a court a karo na gaba in gama bincike akanta jinjina kai alkali ya ce haka ne barista Faruk yana komawa gida a harabar gate ɗin gidansu ya ga wata iriyar dan mota ko kallon motar bai yi ba ya zo zai wuce nan direba ya yi saurin fitowa ya je ya leka ta windo ɗin motar daidai da barista faruk ya yi hon don a buɗe mishi gate juyowa ya ya kalli direba ɗin da ya ce ranka ya daɗe yalla bai ne yake son magana da kai bata fuska ya ce wane ne kuma haka buɗe motar da aka yi aka fito ne ya sa ya juyo ya kalli wanda ya fito daga cikin motar Alhaji Mani ya gani nan ya kara haɗe fuska har ya iso wajen daga saitin motar ya tsaya. Sannan barista sannu barista ba tare da ya juyo ba ya sa hannu ya amsa da yauwa. Alhaji Mani ya ce ina fata ka ga sako na jiya don ina ta kiran wayarka in ji daga gare ka amma baka ɗauka ba. Cikin nuna rashin damuwa ya ce eh na gani kawai dai ba zan iya tsaya maka ba so ya kamata ka samu wani lauyan. cikin ɗaga murya ya ce haba faruk me yasa za ka yi min haka to tsaya faɗi kuɗin da kake so in biya ka ka san dai ni ban da matsalar kuɗi wani irin kallo barista faruk ya yi mishi kafin daga baya ya ja motarsa ya shige cikin gate din ya shige cikin gidan da mai gadi tuni ya bude masa ya shige cikin gate din da mai gadi tuni ya riga da ya bude masa Alhaji Mani tsaye yana bin motar da kallo cike da bacin rai da takaici. jinjina kai yayi tare da cize labbe yace tabbas baka san wane ne ni ba amma zan fahimtar da kai juyawa ya cikin bacin rai ya nufi wajen motarsa inda direba yayi saurin bin shi ya je ya bude mishi kofa ya shiga washe gari bayan azahar barista Faruk ya kira Bilal a waya yace yana son ganin sa a office dinsa bayan ya zo ne barista Faruk yace yana so ya raka shi gidan yari dan ya gana da Jawahir hankalin bilal ba karamin tashi yayi ba gabaki daya ya nemi nutsuwarsa ya rasa ji yake kamar ya ce ba zai je ba sai dai baya iya yi ma ogan nashi musu don haka sai ya haɗe wani wahalallen miyau sannan ya amsa da to Barista Faruk sai da ya gama wani aiki da yake sannan ya kira shugaban gidan yarin suka yi magana akan zuwan da zai yi ya gana da Jawahir a matsayin shine lauyanta mai son kare ta. Bayan sun gama wayar ya miƙe ya ce man Bilal su je. A cikin motar shi suka shiga suka kama hanyar prison na mata. Su dukansu shiru suka yi babu mai magana kasancewar shi dama barista Faruk ba mai yawan magana bane shi kuma Bilal tsoro ne ya taru ya yi mishi yawa haka har suka isa suna isa daidai za su shiga kofar barista faruk bai ko tsaya ima masu gadi magana ba ya nemi ya wuce su dukansu tasowa suka suna cewa malam lafiya ina zaka je wa kake nema ba tare da ya ba su amsar tambayoyinsu ba ya ɗago id card ɗinsa ya nuna musu cikin sauri duk suka ja baya ya wuce matan da suke zaune suna aiki nan duk suka zuba musu idanu suna kallon su duk inda suka gifta bin su suke da ido waɗanda suke cikin selma haka suka dinga leka su kofa kofa suka dinga shiga duk inda aka nemi a tsaye da su barista Faruk ID card kawai yake nuna musu baya tsayawa dogon bayani da su wasu ko ba su tsaye da su kasancewar sun san barista Bilal a haka har suka kai wajen wani ɗaki inda mai gadi na musamman aka sa yana tsaron kofar inda daga gefen ɗakin ɗakinta ɗakin wasu mata ne su uku a ciki barista Bilal cike da tsoro ya juyo ya kalli barista Faruk ya ce oga nan ne take cikin nuna rashin damuwa ya ce to muje girgiza kai yayi ya ce a'a zan jira ka a daidai nan ka je ka dawo ganin yanda ya tsorata ya sa ya ce shikenan ya wuce zai tafi mai gadin ɗakin ya yi saurin miƙewa ya nufo wajensa ya ce malam wa kake nema ID card ɗin hannunsa ya nuna masa nan yayi shiru bude mishi yayi yana shirin shiga mai gadin yace sai dai ranka ya dade sai kuma yayi shiru barista Faruk yana jin haka ya ciro wayarsa daga cikin sut ɗinsa ya mika ma mai gadin sannan ya wuce ya shiga tsaye yayi bakin karfunar kofar yana bin cikin da kallo wani ɗan karamin kurkuku ne bai da girma sosai kuma babu wadataccen haske a ciki juyowa ya kalli mai gadin yace ina bukatar haske mai gadi zuwa ya ya ɗauko wata tocila mai hasken sosai ya haska ɗakin nan haske ya gaure a ɗakin wucewa barista faruk ya yi shiga tsakiyar ɗakin nan ya hange ta zaune kanta sidde a kasa inda gashi ya baje mata fuska tsayayi yana kallanta kafin daga bisani ya taka ya isa wajen da take tsugunnawa yayi gabanta ganin har lokacin bata ɗago ba yasa yace jawahir shiru tai ta kyale shi ko kaɗan bata motsa ba sake kiran sunanta yayi a hankali ta ɗago kai ta kalle sa cikin gashinta da yake baje a fuskarta idananta ya kalla da suka yi jajir kamar garwashi inda fuskarta take a tamke babu fara'a ko kaɗan wani irin kallo take yi mishi barista faruk tsugunnawa ya yi shi ma yana binta da kallo a karo na uku ya kira sunanta cikin wata iriyar murya cike da karaji ta ce ka bar nan wajen tana faɗin haka ta sadda kanta kasa inda gashin ya ida baje mata fuska miƙewa barista yayi cikin sanyin jiki ya wuce zai fita dan tabbas bai ga alamun zai samu abin da yake son samu ba daga gare ta sai dai me yake faruwa da ita daga baki ɗaya ta canja anya kuwa mutunce ita sake juyowa yayi ya kalle ta ya ga still dai kanta yana sunkuye don haka ya wuce ya fita tsaye a daidai kofar ɗakin yana kallanta ta jikin karfen nan mai gadin wajen ne ya zo ya rufe kofar sannan ya tsaya a gefen barista faruk ya ce bai daman na san mawuyaci ne a wannan irin lokacin ta iya yi maka magana don lokuta da dama tana shiga cikin wannan yanayin juyowa barista faruk ya yi ya kalle shi ya ce in ba damuwa ina son samun wasu bayanai daga gare ka game da ita barista bilal da yake makale gefe ɗaya ya ci a'a oga da dai ka hakura kawai mun tafi Share shi barista Faruk yayi ya ci gaba da cewa duk abin da ka sani a game da ita nake san ji daga gare ka. Jinjina kai mai gadin yayi sannan ya wuce ya koma wajen zamansa nan barista Faruk ya bi bayansa kujera ya nuna mishi ya zauna nan suka fara juyo sautin kokanta barista Faruk har zai miƙe nan mai gadin ya ce a'a barista kar ka je." don kusan kullum sai ta yi wannan kukan ciki da mamaki yake kallon sa ce, to menene dalilin ta na kukan girgiza kai yayye ce wannan ne dai ban sani ba abin da dai kawai na sani a game da ita shine tun lokacin da aka kawo ta nan aka rufe a lokacin akwai wasu mata guda biyu masu irin laifinta na kisa an keɓance su sunan su kaɗai aka haɗe su ɗaki ɗaya kasancewar duk wanda za ka ga an kawo nan tuwa ta aikata babban laifi ne wanda za a yi mata ɗaurin rai da rai don ba a haɗa su da kananan masu laifi Tun da aka kawo ta ban taɓa jin ta yi magana da sauran matan biyun da aka haɗa su ba don ina lura da su sosai sai dai ita ta keɓe kanta ita kadai ta rakuɓe wani lokacin ta rinka kuka sosai abin da ya fi bani mamaki shine idan dare ya yi duk baccin da zan yi in farka sai na ganta zaune idanunta suna kallon wancan 'yar karamar tagar da ke cikin ɗakin kafin ka ga ta ta kwanta bacci da wuya yawanci zaka ga ta baza gashin kanta ya rufe mata fuska kamar yadda ka shiga ka ganta sauran mata biyu ganin bata biye musu yasa suka dinga ta amma bata biye musu idan ma aka kawo musu abinci sai dai su dauka su cinye su barta bata taba daga kai ta kalle su ba ni kuma ganin haka yasa na faɗa ma masu kawo abincin saboda haka ne aka dinga fitar mata da nata daban akwai wani lokaci da aka kawo musu abinci nan abokan zaman suka cinye nasu daidai ita kuma ta ɗauko nata za ta ci kawai suka taso suka zo za su cinye za su janye kwanan abincin nata sai ta riƙe ba tare da ta kalle su ba ganin haka yasa suka kalli juna suka kwashe da dariya babbar wadda daga ganinta ba alamun imani a tare da ita ne ta nemi fisge kwanan da karfi amma sai ta kasa abin ya ba su mamaki ganin da hannu ɗaya ta rike kwanan amma ta kasa kwacewa kanta dai yana sunkuye a kasa a fusace babbar ta wanka mata mari ba shiri ta ɗago ta kalle ta ba tare da ta saki kwanan ba ganin ba ta da niyyar sakewa ya sa ita ma ɗayar gudar ta zo nan suka rufe ta da duka suna bugunta ta ko'ina sai da muka zo muka janye ta nan aka yi mata bulala nan aka yi musu bulala akan laifin bugunta da suka yi sai dai me wannan bulalar ba ta shige su ba don sun ji haushin bugun da aka yi musu a kanta, don haka da daddare ma suka kara dukanta kafin su kwanta bacci kwanciyar nan da suka yi washe gari ba a tashi da su ba ko da aka zo aka fitar da su wajen aiki mai tsanani da ake saka sunan aka same su kwance sun mutu ita kuma tana can zaune karshen bango ta haɗe kai da gwiwa kowa ya yi mamakin mutuwarsu nan aka fara zargin ko tana da hannu a ciki aka rinka dukanta ana tambayar ta ta faɗi yanda aka yi suka mutu cikin karaji ta ce ni ban kashe su ba ci gaba aka yi da dukanta sai da aka yi mata jina-jina sannan aka fitar da ita aka yankar mata wani katon fili aka ce ta share ko awa ɗaya ba ta yi Ba ta yi ba ana zuwa aka samu wajen fes nan aka bata wanki da yawa aka ce ta yi shi ma ta ɗau lokaci ba aka samu ta gama saboda haka aka yi tunanin ko suke taya ta don haka aka tafi da ita kicin aka bata niƙan markaɗen da za a girka tun da ta riƙe ta fara juya kayan miyar ba ta tsaya ba sai da suka nuku duk mutanen wajen suka yi ta mamakin ganin ko alamar gajiya babu tattare da ita bayan a kalla duk rana mutum biyu ake sawa su nuka amma ita ko ita kadai ta yi a haka dai aka rinka ta aiki iri-iri duk don ta faɗi yadda aka yi suka mutu amma taki aka yi duk binciken da ya dace amma ba a gane dalilin da ya sa suka mutu ba kuma babu kwakwaran shaidar da ta nuna ita ce ta yi kisan don haka aka kyale ta ka san abin da ya fi bani mamaki wani lokacin ko da an kawo mata abincin yadda aka ajiye shi haka ake zuwa a ɗauka ba ta taɓa shi ba kuma a rasa me take ci ni kaina na sha in yi laɓe ko na ga abincin da take ci amma ban gani ba gashi duk yanda zaka zo ta yi magana duk yadda zaka so ta yi magana in ba ta yi ba to ba wata mai in ma kaga ta yi magana to ba wata mai tsawo ba ce akwai wani lokaci da aka fita da ita za a kai ta wajen da za ta gana da lauyanta barista mubarak ana fita ta shaƙe shi wata 'yar aikin gidan nan da take matsa mata sosai da kyar aka samu aka kwace ta duk kacar da aka ɗaure ta da ita amma nema ta yi ta gudu saboda haka ne aka hana fitowa da ita daga cikin ɗakinta aka ce a dinga barinta ko da lauyanta ya zo sai dai ya shiga ya gana da ita a ciki in ba kotu za a je ba ba a fito da ita sai yau da naga an fito da ita an kai ta ta yi aiki ban san dalilin hakan ba amma na fi tunanin dan ma'aikatan suna jin haushin yadda ita ake baranta ba ta aiki ne ko kaɗan ba ka taɓa jin maganarta don hatta lauyoyinta ma haka za su zo su yi ta famar mata tambayoyi amma ba ta ba su amsa daga ƙarshe ma duk sai rasa su ake yi saboda haka ne na fara tunanin anya mutunce ajiyar zuciya barista faruk ya sabke tare da juyawa ya kalli sel ɗin da jawahir take ciki sannan ya miƙe ya ce na gode sosai baba kuma ni insha Allahu zan yi kokari wajen ganin ta bani duk wata am wata amsar da ta dace a'a barista ka bi a hankali dan akwai hadari a cikin rayuwarta murmushi yayi yace kar ku damu nan ya juya suka tafi barista Bilal yana biye da shi yace barista ka dai ji komai da kunnanka ina fata yanzu zaka janye kudiranka na san ganin ka taimaka mata girgiza kai yayi ce ina son yace ina nan akan bakana zan taimaka mata zaro ido ya ce za ka taimaka mata to ni dai ba da ni ba don ba abin da dan babu abin da zai sa in shiga rayuwarta tsayawa barista Faruk yayi ya juyo ya kalle sa yace ni zan shiga rayuwarta kuma kai ma dole ka shiga yana faɗin haka ya juya ya wuce ya nufi can wajen motarsu. su tsaye barista Bilal ya ya bi shi da kallo kafin daga baya ya bi bayansa suka shiga mota suna shirin tafiya wani ma'aikacin gidan ya zo suka gaisa da su barista Faruk ya ce oga ya sanar da ni zuwanku ina ta jira ashe har kun zo dan guntun murmushi barista yayi ya ce eh mun zo ai mun ya faɗa mun baya nan to kuma na kira wayarka ban samu ba sai dai shi yayi ma sauran ma'aikatan bayanin zuwa na shi yasa ban samu matsala ba yace eh ai sun san da zuwanka da abin da zai kawo ka da fatan dai ka gama eh to kusan haka amma zan dawo dan ban samu abin da nake son samu ba to shikenan idan ka dawo sai ka taɓa ni godiya barista faruk ya mishi nan suka yi sallama ya ja motar suka bar gidan yarin tun da ya koma gida tunanin labarin da mai gadi ya bashi da yanayin da ya ga jawahir a ciki yake tabbas har cikin ransa yana da niyyar taimakonta sai dai me shi ma ya fara tantama akan hakan Wai sai ya ɗauko ya kira shugaban mai kula da gidan yarin ya ce gobe zai dawo zai tattauna da jawahir don yana son more information game da kes ɗinta sannan a sa a gyara ta a sa ta yi wanka wannan gashin nata a gyara mata shi dariya mahadi ya yi ce to barista an gama amma wannan gashin nata ko an gyara shi da kanta take ya mutse abinta amma shi shikenan za a yi bayan sun gama wayar fitowa yayi ya samu Hajiya Nuratu a falo tana waya zuwa yayi ya zauna a gefenta har ta gama wayar ta kalle shi tana murmushi ta ce son ka fito murmushi ya ce eh mami ɗazu ai na shigo lokacin kina sallah Oke ina fatan dai ka ci abinci ya tsina fuska ya ce eh momi na ci ba dan ta yarda da maganarsa ba ta ce Allah dai ya sa da gaske kake dan na san ka ba ka san cin abinci Allah face love na ci to kenan, na yarda ɗazu muka yi waya da Nasiba ta ce kwana biyu baka je wajenta ba me yasa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na uku da shi ma suka fito tare da na hudun don jin yadda za ta kaya Maɗa littafi na gaban kawai na kuɗin salma kuma huta lafiya